Amana TV shahararren jarumi a masana'antar fina-finai ta Hausa Ibrahim biyu Hotunan da suka bayyana a social media sun bayyana tare da bayanin cewa mutane suna tambayar wace ce wadda suke wutar wasu sun aka fara zaton aure ya kara suna cewa matar shi ce sai dai binciken da amana tv ce ta tabbatar da cewa wannan ibrahim mai shinku ba aure kana ba kuma wannan ba matar shi ba ce ba hasali ma yar shi ce da ya fada cikin shi mai suna amal biyu da aka cikin farin ciki tare da nuna soyayya mutane abin ya ba mamaki tsabar shakuwa ce da nuna soyayya da ake wai ya'ya irin na yanzu Kusa ci gaba da kasancewa da mu don mun shina shaɗi farin ciki a kowace rana ibrahim mai shinku Ishaq bidiyo ya wallafa cikin jin daɗi da kasancewa da iyalansa ko da yaushe. Mun gode, ku danna mana subscribe, ka comment.